da suna Allah mai rahama mai jin kai guntun goro wanda marubuciya Zainab Abe Mom Islam ta rubuta. Ina shirin ficewa na ji an daka min tsawa an ce ki? Tsayawa ne cak ba tare da na juyo ba. Ke wai me kike takama da shi? Na ga alamun kina da girman kai. Oya shiga ki dafa min indomi. Wani maganar da ya ne ta sa ni jiwa na kalle shi na ga ko a jikinsa, so yake ma ya ci gaba. Karo na farko da na fara yi masa magana kenan na ce, ba wai dan na zo ku aiki shi zai sa ka dinga wulaƙanta ni ba, ni ba na ɗaukar rani, so ka kiyaye. Duk wannan maganar da nake yi a tsorace nake yin ta, saboda cikin ƙarfin hali nake yin ta. Tashi da na ga fuskarsa ta rikiɗe kamar ta mahaukacin zaki, ya fara tunkaro ni. Yunƙurin guduwa na fara yi, amma sai na ga ƙofar ta rufe ruf na kasa buɗewa. Fitsari ne kawai bai zubo min ba, na shiga tashin hankali da kuma nadamar gargaɗin da na yi masa. Na yi tsammanin zai yi min duka har in kasa tashi, sai kuma na ga ya share ni ya koma kan kujera ya zauna, tare da daka min tsawa ya ce fice min a ɗaki tunda ba na ubanki ba ne. Ni ba za ki kawo min rainin wayo ba, kar ki manta mahaifinki na asibiti kuma muke da ikon yi masa komai. Wallahi kin ji na rantse sai kin yi nadamar wannan rashin kunyar da kika yi min. Nokin ɗin da aka yi ne ya sa shi cewa wai ba tare da mai nokin ɗin ya ce komai ba, ya shigo yana cewa Mubin. Mubin ya fada da murmushinsa kamar ba shi ne mai surfa ma ruwan masifa ba. Ni na riga da na gane shi, har shi ma Ibrahim ɗin ya gane shi. Na gane shi, amma ban nuna musu da hakan ba. Jira kawai nake su ɗan kauce na bar ƙofar wuce. Mubin ka ce ka kawo kamo mutuniyar a hannu. Cikin rayin fahimta Mubin ya ce, kai fa ɗan iska ne, ba na son ka ja min raini, wannan 'yar aiki ce. Ibrahim na dariya ya ja hannun Mubin, ina tsaye ina kallon su suka zube a kan kujerar, ni kuma na hanyar fita. Abin mamaki ban ji ya yi yunƙurin hana ni ba, na fice da sauri. Mubin wato ni za ka raina hankali ko? Masifar ma ba ta bar kaina ba, kai kenan kullum cikin faɗa, na ga inda matarka za ta yi kuwa. Ibrahim ya faɗa yana tuntsurewa da dariya. Ya ce kaga idan ba magana arziki ba ce ta kawo ka, ka fice min ba na son sakarci. Ya kuma za ka miƙe? Ibrahim ya faɗa yana kallon Mubin. Waccan banzar ce ta ɗora min indomi ka ga ta fi tunda ba ta da asara ko. Ibrahim ya ce to je ka duba ina jiran ka, kusan ka san jibi ne ba ya kamata a ce daga yau mun kammala komai. Ba tare da Mubin ya sake magana ba ya wuce kicin. Ya haɗa indomi ya juye ta a filet. ya sa a gaban Ibrahim ya ajiye a kan wani kyakkyawan tebur ya ce bismillah. Mubin yana yi wa Ibrahim nuni da hannu, a tare suka fara ci, ba wani sosai suka ci ba. Mubin ya buɗe firij ɗin da ke gefensa ya fiddo musu da lemo ya zuba a glass suka sha. Hamdala suka yi kana aka ture ya tura tebul ɗin gefe, Mubin ya miƙe, Ibrahim na kallon ikon Allah. Danin ya je ya buɗe filas ya siya ruwan zafi a kofi ya jefa Lipton tare da buɗe kwankwanin madara ya zuba da Milo ya zuba. Yana shirin sake zubawa a wani kofin Ibrahim ya ce, Mista Achichi ni dai na ƙoshi, ka sha kai kaɗai. Harara mufin ya masa ya sa ƙaramin cokali a kwaf ɗin ya taho yana juya ti ya zauna a kujera mai kallon ta Ibrahim. Sai da ya gama yangar shan shayin sannan ya ajiye kofin. Duk da bai shanye duka ba ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya kafin ya ce ina sauraron ka. Ibrahim ya ce ya fara magana kamar haka. MN cikin Republic na buƙatar sabbin ma'aikata. Ka sani na sani wannan taron da za mu sake yi shi ne zai sake ƙaro mana dubban masoya su so cin abincinmu. Mu muna Kano su kuma suna Legas, ga shi dadi yana Egypt. kuma dole jibi taron zai kasance tunda an riga an yi sharing ɗin invitation ɗin tuntuni. bi ya gyaran murya kafin ya shafi gefen fuskarsa kafin ya ce da farko za mu haɗa taron ne akan inda suke yadda suke gudanar da al'adunsu. Na biyu kuma za mu gudanar da taron don samun ɗaukakar kamfanin mu Abin da nake so da kai shine ka binciko mana yanayin biki. yanayin bikin yankin nasu da yadda suke gudanar da ayyukansu da kyaututtukan da suka fi jin daɗi da so idan an yi musu. Cikin farin ciki Ibrahim ya ce insha Allah ka san yadda na ji daɗi kuwa? Yana maganar yana kunna data ya hau WhatsApp na wayarsa yana magana da wani abokinsa mai suna Muhammad Alfa. Sai da suka jima suna tattaunawa kafin na ji ya ce alhamdulillah an wuce wajen saura wani kuma ya ajiye wayar yana murmushi. Kallonsa Mubin ne yana sauraron abin da Ibrahim zai ce. Fuskar Ibrahim wasai ya ce, al'adar su idan mutum na neman ɗaukaka ta hanyar kasuwanci ko wani abu, to sai yana da mata. Waro ido Mubin ya kana ya ce, ai ko ban shirya aure yanzu ba, ina ga za mu ɗaga taron har sai dadi ya dawo, sai su je da momi. Ibrahim ya murje fuska kafin ya ce, ka san daraja da girma cika alkawari kuwa, kana so a mayar da mu ƙananan mutane? Kana so su mayar da mu masu karya alkawari ko? mubi ne ya buga tebul ɗin gabansa kafin ya yi tsaki. Wannan ka'idojin sun yi yawa, ni ba zan ɗauki iskanci ba, kawai a fasa ba zan iya ba. Ya miƙe yana mita shi kaɗai. Shi ma Ibrahim ɗin miƙewa ya riƙe hannunsa suka fice suka je fat ɗin Momi. Momi na ganin su ta murmushi tana cewa a yarana na kun fito kenan. Ganin fuskar Mubin babu walwala ya sa Momi cewa mai son me kuma ya faru? Ibrahim ya kama hannunsa ya zauno da shi kane ya ce, Momi a kan magana taron da mu yi na MM cikin Republic shi ne ya sa wa kansa damuwa, alhalin abun ba wani mai wuya ba ne. Kafin Ibrahim ya rufe baki Mubin ya karɓe da cewa, kai wai wawan ina ne, na ce ma an fasa taron, ko ana dole ne, ni fa babu wani taro da za ni da mace, sai ka ce wani bunsuru, wallahi zan koma Indiya, dama zamana a Najeriya tsautsayi ne. Mubin yana ya faɗa yana gafe kansa saboda bai iya zuciya ba ko kaɗan. Zama momi ta yi kafin ta ce, Ilham ki kula da abinci a kicin. To na ce kafin na ci gaba da haɗa miyar miyar da ke kan gas ɗin a kicin ɗin. Cikin lallashi momi ta ce, Mai son ba ka son ci gaban dadinka ne? Kar fa ka manta, Ibrahim ba ɗan gidan nan ba ne, kawai dai yana son ka ne, har yake taimaka maka. Ibrahim ya ce mami an kusa kiran sallar la'asar na kusa tafiya. Mubin da sai yanzu ya magana ya ce na ji zan je amma ba da wata mace ba to idan ma da mace ne ai babu wacce za mu je da ita. Mami ta ce gaskiya yanzu yawanci yawanci suna karatu amma akwai shawara guda ɗaya ban sanya za ku ɗauke ta ba. Suka mayar da hankalinsu ga mami suna jira su ji abin da za ta ce. Sai da mami ta jinjina maganar sannan ta ce Mai zai hana Ilham ta shirya a zuwan matarka? Da zarar kun gama hidimarku, sai ku dawo gida. Ko ya ka ganin Ibrahim? A zuciya Mubin ya miƙe yana wuce cikin ɗaga murya ya ce ba zan lamunta ba. Ba na son raini, ba na buƙatar talaka ya rabu da ni. Momi ta yi murmushin takaici kafin ta ce, Mubin babu wanda ake harfarsa da arziki. Haka kuma, da abin da Allah ya tsaga masa kowa yake zaune a duniya. Talakawa kuwa dole ka so su, tunda harkar kasuwancinku. sai kun sako su a ciki. Ya kamata ka sani, Allah baya bambanta talaka da mai kuɗi, don me za ka dinga yi wa Allah haka, saboda kana ganin kai ka kai ya wadata ka da su, su ya bar su da talaucinsu ko? To karin sake ji. Shi dai wannan taron da za a yi a kansa an gama ɓata masa rai, kuka ne kawai bai yi ba tsabar takaici. An kaɗa an raya an yi lallashin akan ya amince su tafi da Ilham. amma ya ƙi amincewa sam ga shi jibi ne taron. Mami ce ta janyo system ɗinta ta WhatsApp. Cikin sa'a kuwa ta ga dadi yana online. Ba tare da sun yi tsammanin dadi za ta yi wa magana ba, kai tsaye ta danna bidiyo call. Suka ji mumi na cewa Habibi barka da hutawa. Gaban mubin ne ya faɗi ya ja da baya don kar dadi ya ango shi. Mumi ta ce Habibi kana aiki ne ko kuma kana fari? Na ga tilin files a gabanka. Dadi ya yi murmushi kafin ya ce, ko ina aiki ai dole na ture fayil saboda na san akwai muhimmanci. Sassanyar ajiyar zuciya Momi ta sauke, kana ta juya da sistem ɗin wajen fuskar Mubin da Ibrahim kafin ta ce, ka gansu ko ina ta fama akan maganar taron da ka sanar Mubin zai wakilta a madadinka. Shi da kansa ya sa Ibrahim ya dubo abin suka fi so da abin da ke kawo ɗaukakar mutum lokaci ɗaya. To alhamdulillah an binciko mu Mubin ya ce shi ba zai amince ba. Ina ga sai ka dawo ne kawai ko kuma me kake ganin za a yi? Dafe kai Dadi ya yi kafin ya ce, to shi ba aure ba da wa zai tafi? Ya yi gaggawar zaɓo budurwa nan da yamma su tafi tare. Ni kuwa na ce idan ka ƙi sharar masallaci dole za ka yi ta kasuwa, domin kuwa Dadi da alamar umarni ya faɗa. Ibrahim yana daga gefe sai da dariya ta kwafce masa. Dadi ya ci gaba da cewa ina Mubin ɗin. Mubin ya taho kamar wanda ƙwai ya fashewa a ciki, ya zauna gaban sistin ɗin kafin ya ƙaƙalo fara'ar dole. Ya ce barka da wannan lokacin dadi ya aiki. Dadi ya amsa da ka ji saƙona ko? Mubin ya sosa kansa. Kafin ya shagwabe fuska ya ce, Dadi ba ni da budurwa. Ba tare da jin nauyi ko wani abu ba dadi ya ce, Aiko za ka yi ta da wannan taron. Shi ne karo na farko Muna son sunan gidan gidan abincin mai ya zagaye duniya, amma kana ɗaukar abin wasa ko? Mubin da hankalinsa ya gama tashi ya juya ya kalli Momi ko za ta ce wani abu, sai ya ga ta janyo sistem ɗin ta yi wa Dadi murmushi don ta kwantar masa da hankali, kana ta ce, Habibi akwai yarinyar da aka kawo aiki in ba ka mance ba, kun yi magana da mahaifinta, to ta riga da ta fara zuwa aikin, don a halin yanzu ma tana gidan nan, kuma budurwa ce mai kyau. Ina ga su tafi da ita kawai. A mu bin ya kalli Mumi ta ci gaba da cewa, habibiya kake gani? Dadi ya washe baki kane ya ce, wow kin ka tunani mai kyau. Eh, ya kamata a yi mata magana. Mu ji ko nawa take bukata, sai mu bata. Kawai rana ɗaya ne. Ibrahim ya ce shawara ta yi ai masha Allah Mumi nisan tafi. Abokina, abinda kuka yi anjima zan kira ka. Mubin ya zabga Ibrahim harara kafin ya ce to biki. Momi ta ce Mubin ba na son sakarci, je ka raka shi. Mubin ya miƙe ya bar Momi tana magana da dadi. Dadi ya ce ki lallaba Mubin ba, don a kan rashin gabatar da taron nan wallahi zan saba masa, gara ma ya halarci wajen. In sha Allah zai je yayi an samo yarinya, akwai buƙatar dai kuɗi wanda za a ba ita yarinyar da kuma adireshin ɗin da za ta yi. Dadi ya amsa da to za ki ji alat zuwa dare, ku shirya komai, ni ma ina gabatar da ayyuka ne, amma ranar Monday ina hanya in sha Allah. Mummy ta ce to Ubangiji ya dawo da kai lafiya. Bayan mu Mubini ya raka Ibrahim sai da aka yi faɗa sannan ya juyo. Ilham kuwa na laɓe, ni kuwa Ilham ina laɓe, ina jin duk shirye-shiryen da suke yi. A zuciyata na ce, ai ba zan amince ba, ai ba ba saje na zoyi ba, don haka su sama min lafiya. na koma kicin. Washe gari da asuba bayan na yi sallah na dako alkur'ani da na gani a kan loka na daɗe ina karatu daga ƙarshe na yi addu'o'i na ajiye shi a inda na gan shi. Wanka na shiga ina fitowa na shafa mai wanda na gani a jere a gaban dressing Miro, Simple makeup na yi kana na fito da doguwar rigata a baya baƙa mai adon golden stone a gabanta na saka ta. Ɗankwalinta na ɗauka na ɗaura Kafin na fito, lokacin ƙarfe takwas. Kasancewar yau Asabar ne ya sa ban wani damu ba, da sai na fito da wuri ba, tunda momi ta bani timetable na lokuta da ranakun abincinsu. Da salama na shiga falon ban samu kowa ba, hakan yi sa na wuce kicin. Na share na goge na gyara gidan cikin ƙanƙanin lokaci, kasancewar dama ba wai ya yi datti ba ne. Ruwan shayi na ɗora wanda ya ji kayan ƙamshi, yana da farfasa na juya a flask, na kai dai ne, na ajiye ina shirin juyawa na ji momi ta ce ‘yata kin tashi lafiya zubewa ƙasa ne kafin na ce hajiya barka da safiya momi ta ce barka ya aikin har kin fito kenan ni ba wata magana mai tsayi ke haɗa mu da ita ba amma yau na ga tana son jana da hira eh na ce kafin na juya zuwa kicin na fara gyara dankali na soya na fasa kwai shi ma na soya daga nan na sassaka a filet na rurrufe na kawo dainin na ajiye Kafin na koma kicin a karo na uku, na ɗauki nawa abin karin, na wuce ɗakin da aka bani na dinga kwana. Ina zama na saka abincin a gaba na zabka uban takumi, A fili na ce, ko ya na yake oho, ban ji ana cewa in kai masa abincin ba, ko sun bashi ne? Gani ina shirin cin abin da na kusa shekara rabona da in ci. Allah sarki Abbana. Na gara shi maganar hawaye na wanke min fuska. A da ina murna zan ci abin da nake sha'awa saboda ina mugun son cin dankali soyayye da kuma kwai, uwa uba shayi mai madara, gashi mai kauri. A halin yanzu tun da na tuno halin da abana yake ciki sai na ji komai nawa ya sauya, haka na tuttura abincin kawai. Ina zaune na fada gogin tunani wani lokacin in tuno basuma wani lokacin in tuno watsa min ruwan taɓo da wancan sokon yayi don ba zan ce masa wani mubin ba kamar inda na ji abokinsa na kiran shi kiran da aka kwala min ne ya sa na amsawa ina miƙewa don muryar hajiya na ji